لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق فصل الآيات لقوم يعلمون والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد wa badu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ƙara mana rai ta yadda ya dawo da mu a wannan ranar da muka yi alkawari muna roƙon Allah ta'ala ya tsawaita rayukanmu cikin aikin alheri ko shakka babu malamai sun ce akwai mutanen da daɗewarsu a duniya alheri ne akwai kuma mutanen da daɗewarsu a duniya sharri ne wanda jar Allah ya taimake shi kullum idan gari ya waye mafi yawancin awannin shi sukan kare ne a inda Allah ya ce to wannan wasu a duniya alheri ne wanda duk Allah ya taimake shi wato ya zamanto wannan shine abin da ya rayu a kan shi to ya samu taimako daga gurin Allah wanda kuma ya zamanto daga safe zuwa dare mafi yawancin kwanakin shi sukan tafi ne akan abin da Allah madawakin sarki baya so to wannan dadewar shi a duniya kuma sharri ne a gurin shi gare ya mutu da wuri to muna roƙon Allah in har zai tsawaita mana kwanaki Allah ya sa tsawaitar kwanakin a gare mu ya zamanto mana alheri kamar yadda muka fara bayani satin da ya wuce muka ce ahal sunnati wal jama'a wasu mutane ne da Allah ya musu gaman katar ya yi musu gyaɗar dogo da ta gajere sama ‘ya'ya ƙasa ‘ya'ya ta yadda duk abin da ya je zai taso su suna nan kan ƙa'ida ta karatu da ilimi ba kan ƙa'idar hauka da hayaniya ba wannan ya sa muka kallafa ma kanmu cewa dukkan kowace shekara a cikin irin wannan wata na muharram idan ya zo watan sabuwar shekarar musulunci domin kuma za mu yi bayanin abin da ya dace a yi a cikin sabuwar shekarar. a daidai lokacin da wasu a cikin wannan watan za ka dinga ganin su da baƙaƙen kaya suna yawo to yanzu da akan sa baƙaƙen kaya sai a sa ja a gushi to yanzu jan ma an ce wai an gano shi ma jan daga gidan sai zidi yake saboda haka an daina amfani da ja shi yasa in kuka lura da kyau yanzu ba kwa ganin su da jan kyalle ina ba ta an fahimta wai jan abu an gano daga bangaren su yake to shi wannan sa baƙaƙen kayan da wannan zaman makokin na rantse da Allah ba Allah bane ya ce a yi ba manzan Allah bane ya ce a yi kuma billahi lazi ba addini bane ya kuma mutum ya isa ya ce ya rantse da Allah addini ne sai mu tambaye ka to kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kamar yadda muka yi bayani a wancan satin ba za mu karanto ayoyin ba muka ce Allah ya ambaci al-lailu dare cikin ƙur'ani so saba'in da hudu ya ambaci lailan da na kira so biyar lailatin da kasara da na kira so takwas cikin ƙur'ani lailaha guri ɗaya ne zo cikin ƙur'ani wa aka kashe lailaha wa aka da duhaha sai layalin so uku wa'annan su ne guraren da allah maɗaukakin sarki ya ambaci abin da ya shafi harkar dare wanda mun ce ka'ida kuwa shine duk inda Allah ya ambaci dare a Qur'ani da wuni sai ya fara takdimin dare kafin wuni don dare ne yake fara zuwa sannan wuni ya zo saboda haka ajiya muna daren lahadi yau da aka waye gari muna ranar lahadi yanzu rana da ta faɗi mun fita daga lahadi ga baki ɗaya yanzu muna daren litinin ne idan gari ya waye yanzu mun waye gari ranar litinin idan rana ta je ta ƙara faduwa litinin ta wuce mun shiga daren talata shi yasa Allah yake ta magana inna fi khalqis samawati wal ardi sai waqtilafil layli wan nahari sai Allah ya ambaci dare sannan ya ambaci wuni sannan wuni kuma Allah ya ambaci al yawma a cikin Qur'ani su 350 yayin da ya ambaci yawman na kira su 16 yawmukum kuma da idafa na mukhadar su biyar Yau muhimma su biyar ne su uku ne a cikin alkur'ani ayyamun su ashirin da uku ne ayyaman su ainihin wato hudu sai yau ma'idin su sittin da takwas cikin alkur'ani sannan muka ce Allah ya ambaci a shaharu su goma shaharan su biyu ashhur su shida shuhur so ɗaya ne su biyu sannan satin da ya wuce mun yi bayani ba za mu karanto ayoyin ba mun ce Allah ya ambaci sana guri bakwai cikin Qur'ani sannan ya ambaci sinin guri goma sha biyu cikin Qur'ani muka ce da da yau da wuni da dare da wuni da kuma abin da ya shafi sati da wata da watanni da shekara da shekaru a sama da ƙasa ba wanda yake da ikon ya ce ga wata ibada da za a lokacin sai Allah da yake tafiyar da wa'annan kwanakin shi kaɗai yake da ikon wannan yadda ba wanda ya taya shi gurin ya za a tafiyar da kwanakin kamar yadda muka karanta a wancan satin ya ce kula ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya وإن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بديا afala tasma'un sannan bil akasi Allah ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah ya'atikum bilaylin taskununa fihi sai yace afala tubsirun sai yace wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan-nahara yana daga cikin rahama shine sanya mana dare da wuni litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun to tunda ko shi ya sanya dare da wuni din to shi kadai kuma zai sanya ibadar da za a yi kuma dole muka ce ibadar ta zamanto ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a ainihin wato yi ta wannan tunatarwa ne akan abin da ya wuce a sati mai zuwa abu na biyu kuma kamar yadda muka ce yan uwa su yi hakuri mun sha bayani cewa karatun nan da muke yi ibada ne kuma in ibada ne muna fatan za mu ci gaba da yi ne har Allah ya ɗauki ranmu akan haka wannan shine abin da dattijan arziki alƙalin shari'ar musulunci babban malamin tafsiri mujtahidi malam abakar gumi ya dora ɗaliban shi akai har ya koma zuwa ga Allah kullun cewa ake yake ayi karatu shi yasa a kowane gari indiya a Najeriya ne kana gane ɗaliban malam abakar gumi da ɗaliban da ba na shi ba ɗaliban malam abakar gumi ba su da lokacin da za su zo su cika titi suna iyo ba su da wannan lokacin ɗaliban mala abakar goma lokacin karatu suke da shi ba lokacin hayaniya ba don wannan shi ne abin da malamin mu ya ɗora mu akan shi har ya koma zuwa ga Allah kullum ce mana yake yi a tashi a ainihin wato yi ainihin wato karatu wannan shi ne na ka in ma ba mu kammala ba idan wasu za su iya kallafa ma kansu kwana goma tare da ba Allah bane ya ce a yi ba manzan Allah bane ya ce a yi amma mutum ya kallafa ma shi kwana goma ya je samu wani guri ya zama na ta sa baƙaƙen kaya to ban ga dalilin kai da annabi ya ce ba wa innal mala'ikata tad'u ajni hata hali talibul ilmi ridan bima yatlub ba za ka yi hakuri ba in ka fito daga gida za ka zo masallaci wajen harkar karatu mala'iku suna fareci na girmamawa daga nan haka koma gida abinda muka ce za mu yi magana a matakin farko muhimmancin yadda kwanaki. dare da wuni suke gangarewa da wata da watanni da shekara da shekaru wani mutum ana ce masa al'arzar ya ce na ce ma hassan kaifa asibati ya a basu idin ya kawaye gari sai ya ce kaifa haluka wani hali kake ciki ƙwale sai ya ce masa bi da halin na waye gari cikin hali mafi tsanani ma halu man amsa me halin wanda ya kai yamma wa asbaha ya waye gari yantadir maut kullun jiran mutuwa yake sannan la yadri ma yaf'alu Allah bi bai san me Allah zai aikata da shi ba za a mutu da imani ba za a mutu da imani ba ba bayani za wace rana ka mutu wani lokaci za ka mutu ba bayani Ibrahim bin Isa al-Yashkuri idan qila lahu in an ce masa kaifa asbata ya kawaye gari qala sai ce asba'atu fi adalin manqusi na waye gari cikin ajali wanda ake ragewa idan mutum zai yi shekara ɗari a duniya da zaran aka samu satittika aka hada wata idan wata watanni suka haɗu goma sha biyu aka samu shekara ɗaya to daga nan an rage shekara ɗaya saura shekara tasa'in da tara saboda kai da kullum kake fuskantar kabari to wani biki za ka zo ka yi ta ɓangaren masu biki sannan yake ce masa wa amalin mahafus na waye gari cikin aiki wanda ake kiyayewa duk abin da kowan mu yi na aiki bala wa na ladaihim yaktubu wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyan 'an al-yamin wa 'an ash-shimali qa'id Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa dai raqibun atid wa amalin mahafus. sannan ya ce mata wal mautu fi riqabina ga mutuwa a wuyan mu wal qiyamatu min wara'ina ga kuma al qiyama a bayan mu wala nadari ma yaf'alu Allahu azza wa jalla bina ba mu san kuma ya Allah madaukakin sarki zai yi da mu ba al-muzani yace na shiga wajen imamu shafi'i bai da lafiya nace masa kaifa asbata ya aba abdullahi ya kawaye gari qala sai yace asbatu min ad-dunya rahila na waye gari yau ina ganin cewa zan ciranci daga duniya zan batta walil ikhwani mufariqa na waye gari zan rabu da yan uwana wal su'i fa'ali mulaqiya kuma in akwai wani abu mai kyau wanda nayi zan haɗu da shi wa alallahi warida kuma zan gangara mu Allah madaukakin sarki wa bai ka asal maniyati warida shariba kuma a yau ina fahimtar cewa zai wahala ban kwankwaɗi wato kofin mutuwa ba yace wallahi ma dari a ruhi tasiru ila jannati fa uhanniha aw ila nari fa ban sani ba raina za ta koma zuwa aljanna ne a faranta mata rai ko ko za ta tafi wuta ne inda za a azabtar da ita wannan imamu shafi'i kenan abdullahi bin walid yace ji abdulrahman bin hujra yana ba da labari daga abdullahi dan mas'udu kana ya ƙulu idan ƙa'ada idan ya zauna yakan ce kun fi mamarril layli hari nahari ku nan kuna cikin wasu kwanaki wanda dare yana wucewa rana tana wucewa fi ajalin mangusin wannan yake janyewa sai kaga ajalin mutum kullum yana raguwa kullum raguwa yake da zarar ka kwana ka tashi ba ci gaba kai wallahi raguwa kai ina fata an fahimta sannan wa a'malin mahfuz kuma ayyuka wanda ake kiyayewa wal mautu ta'ati bagatatan sannan mutuwa tana zuwa on expect ba wanda ya tsammani la ci kuma illa bagatatan sannan ba man zara a khairan in mutumin da ya shuka alheri yushik an yi hasu da ragabatan to saura kiris wato ya girba abin da ya shuka yana kwaɗayin abin da ya shuka wa man zara a sharrin wanda kuma ya shuka sharri saboda wucewan dare da rana yushik an yi na ta shi kuma ya kusa ya girbi na dama wani kulli zari'in mislu ma zara'a kowane mai shuka yana da kwatin abin da zai girba gwargwadon abin da ya shuka fala yasbiqu bati'un bi hazzihi bi hazzihi mutumin da yake jarumi ne bai isa ba a zaman shi na duniya ya riski abin da Allah madaukakin sarki bai kaddara masa ba ko ya isa bai isa ba sannan wala yudriku harisun malla mallam yuqaddirhu kuma duk kwaɗayinka baka isa ba ka sa Allah ya baka rabon da yake ba naka bane faman utiya khairan duk mutumin da aka bashi alheri fallahu a'tahu Allah ne ya bashi wa man uqiya sharran duk mutumin da aka tsare shi daga sharri kuma to Allah madaukakin sarki ne ya tsare shi da aka yace almuttaquna sadatu masu tsoron Allah sune shugabanni duniya da lahira dan haka Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum in awliya'uhu illa almuttaquna ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim wa la hum sai yace wal ulama'u qadatu malamai kuma sune shugabanni sune jagorori wa mujalasatuhum ziyaratu kuma zama da masu karatu kullun ƙara alheri mutum yake wannan duka tambihi ne na asarai na malamai magabata da suke akan abin da ya shafi dare da ainihin wato rana umaratu bin al-amr al-bajali yake cewa naji naji umar bin zarrin yana cewa ilamu li anfusikum rahimakumullahu fi hadha al-layli wa sawadihi ku yi aiki Allah ya muku rahama a cikin wannan daren da kuma duhun wannan daren fa innal maghbur lalle wanda aka yi masa kamun ga aka kware shi wanda mun ce idan an ce kamun ga Hausar yan Kaduna ko yan Bariki shine gora mutum ana sai da abu a kasuwa naira ɗari idan ya je aka siyar masa da shi dubu ɗaya me ake cewa ba an mai gora ba ko su ce man dakan mai hanci ina fata an fahimta to wannan ita ce ga da hausa kenan kamar yadda Allah ya ce ranar alkiyama zalika yawmut tagabun rana ce ta ga to fa innal magbuna lallai wanda aka yi masa ga aka kware shi man gubina khairal laili wan nahari shine wanda aka kware shi wajen aiwatar da dare da wuni ta inda bai dace ba sai ya ce wal maharuma man hurrima khairahuma wanda aka haramta ma alheri shine wanda aka haramta masa yin amfani da dare ko wuni ta inda ya dace sai ya ce inna ma ju'ila sabilan lil mu'minina ila qa'ati rabbih kawai an sanya dare da wuni domin su zama hanya ne ga masu imani zuwa ga da'a ga ubangijinsu wa wabalan alal akhirina amma kuma wucewan dare da rana musiba ne akan wasu lil an anfusihim saboda rafkana da suka yi akan kansu sai yake cewa kurayar da zikirin Allah subhanahu ta'ala fa inna ma tahyal qulubu bi dhikrillah kawai zuciya tana rayuwa ne da zikirin Allah kamar yadda Allah ya ce ala inna awliya Allah ko ala bi dhikrillah tatma'innul qulub sai yake cewa kam min qa'imin lillahi fil sau da yawa ka samu wanda ya tashi yana kiyamun laili da daddare a duk ta gaɗa bi kiyamihi fi zulmati fufuratihi wato ya sami riba a cikin duhunsa na dare saboda tsayuwar da ya tashi da daddare wa kan min na'imin fi hadal laili sau da yawa wanda kuma ya kwanta kullum ya dinga sharara bacci hadin nadima ala quli nawmihi zai yi nadama kan tsawon wannan baccin inda ma yara min karamatin lahi lil abidina a lokacin da zai ga abin da Allah ya karanci na masu amfani da lokacinsu su bauta masa manzo Allah cewa yi Allah ya ce a addu li ibadiyas salihina ma la ainur ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashari Allah ya yi tattali a aljanna abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba abinda baka taba tunani ba a zuciyarka akwai bayan annabi ya gama faɗar wannan magana me ya kawo sai yace ku karanta faɗin Allah idan kuna so shine tatajafa junubuhum anil madadi dauna rabbahum kaufin wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun sai yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu amalu saboda sakamakon abin da suka aikata shi yasa da Allah ya tashi cewa wa ibadur rahman sai yace alladhina yamshuna alal ardi hawlan wa idha khatabahum al jahiluna sai yace walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama suna tashi a satin da ya wuce mun faɗa mun ce Allah da yace zuyina lin nasi hubbu shahawati an kawata ma mutane son sha'awa minan nisa'i mata wal banina wal qanatir al muqantarati da dukiya abin tarawa minan zahabi zinariya wal fidda da azurfa me yasa qur'ani yace minan zahabi wal fidda saboda kowane kuɗi a duniya zai yan ispiya yanzu yan dubu ɗaya da ake kashe kashewa wani ya ga dama in ya zo ya ce to a tashi gwamnatin ya haramta wannan kuɗin kuma ya haramtu amma zinari da azurfa matuƙar sama da ƙasa ta tsaye duniya na nan to suna nan a matsayin kuɗi shi yasa qur'ani ya ce min az-zahabi wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'ami wal haras da kuma kosashin dawakai wanda ka iya cewa ma jifa-jifai masu numfashi duk sun cika ciki duk Allah sai da ya gama ce zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'af a gurin Allah ne makowa mai kyau take sai yace qul a nabbi'ukum bi khairin min zalikum ba zan ba ku labarin abin da duk yafi wannan tarkacen a zama alheri ba sai yace gawa na taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anharu wanda suka yi taqawa suna da aljanna wacce ƙoramu za su gudana a ƙarƙashinta sannan bayan wannan wa azwajin mutahara ga mata wanda aka tsarkake wanda ya tsarkake shine Allah subhanahu wata'ala domin mutahhar ismu maqul ne daga tahara yutahhiru mutahhir mutahhar masdarin kalmar shine tahir wa azwajin mutahharatu wa ridwanun min Allah sannan ga kuma yadda daga gurin Allah duk mutumin da Allah ya da shi ba radda zai fushi da shi wallahu basirun bil ibad da haka wa'annan bayan da Allah ya ce yana gani su ne na rabana rabbana innana amanna bayan imani faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina sannan wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil asahar duk wanda zai tashi yana istighfari dusuwar sallar asuba to alama ne baya kwashe dare ga baki daya yana ainihin wato ɗibar bacci to irin wa'annan asarar wallahi suna nan da yawa wanda magabata suke tambihi akan wucewar ainihin wato dare da rana da haka wani malami yake cewa a ya ƙazano an taliyoma am an ta na'imu kai fa yi tsikun noma hairanu an ha'imun walau ya ƙazano ga dati na karrama madami wa aina ka da mu sawajimu bal asbata fi nomi tawil wa qaddana ilayka umurun muqdamatu abaimu naharuka ya magruru sahwun wa ghaflatun wa layluka nawmu warra dalaka lazimun yagurruka ma yafna wa tashgalu bil munaa kama gurra bil ladzati fil naw halimu wa tashghul fi ma sawfa takrahu ibahu kadhalika fid dunya ta'ishu al bahaimu sannan wani yake cewa yuhibbul fata qul al wa innahu ala thiqatin annal baqa'a fana'u wai saurayi yana son dawwama a duniya wa innahu kuma shi saurayin fa ala siqatin yana da amincin cewa annal baqa'a fana'u lallai fa babu dawwama a duniya karewa ake yi shi yasa Allah ya ce kullu man alaiha fa'al sai ya ce ziyadatuhu fil jism naqsu hayatihi wa laysa ala ba'd al hayati nama'u a lokacin da jikinka yake karuwa kake ƙara girma to kuma ruwanka tana ƙara tana ƙara ragewa ne ina fata an fahimta in za ka yi shekara talatin a duniya ne a lokacin da ka kai sha biyar ƙarfinka na ƙaruwa sha takwas sha tara yanzu kuma rayuwar me yake yi ba ragewa yake ba shi yasa yace ziyaratuhu fil jismi naqsu hayatihi wa laysa ala ba'd al hayati nama'u sai yace idza ma tsawa yawman tuwal yawma ba'dahu wa yatuhi wa yatuhi in janna al masa'u masa'u jadidan la yabqa al jami'u alaihima wa dare dareren guda biyu sababbi da suke zuwa su je su dawo wallahi ba wani abu da za su bari in dai suna zuwa su je su dawo sai sun karar da shi da haka ake cewa innal ne idan mastawliya ala jadidin adaniyahu lil bila wannan tambihi ne nasiha ne a takaice yan uwa sakamakon zuwan dare da rana dinnan ne fa da duniyar nan babu ita Allah ya halicce ta ya samar da dare da rana dinnan annabi adamu babu shi a da Allah ya ce mana hal ata alal insanu hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura labari ya zo wa dan adam sawa'un annabi adamu ne sawa'un da ni da kai ne da kowa ne ya zuwa kowa lam ya kunshe amma da kura bai zama wani abu wanda za a ambace shi ba sakamakon zuwan dare da rana din ne Allah ya ce inna khalaqnakum min nutfatin sai aka kaddara aure tsakanin babarka da mahaifinka sai aka zo aka ɗibi wani bangare daga jikin mahaifinka daga jikin mahaifiyarka aka zo aka ajiye a cikin mahaifa inna khalaqnakum min nutfatin amshadin nabtalihi waja'alnahu sami'an basira sakamakon halitta ka da samar da kai ka zo gidan da za a jarraba ka to wannan sai a hankali a hankali kuma wata rana sai a neme ka a rasa wannan yasa shi dan adam na farko annabi adamu da Allah ya ce hal ata alal insanu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an min mazkura yanzu ya zo duniyar ya zama shay'an mazkura amma kuma yanzu yana duniyar ba shi yanzu ba ni ba ka ba wancan a da lamta kunshe an mazakura yanzu kunna a ashiya an mazakura mun zama wasu abubuwa waɗanda ake kirgawa nan gaba kuma za mu zamantu ba ma daga cikin wanda ake kirgawa wasu ake magana ba mu ba wannan haka abin yake tafiya wannan yasa da a duk duniya ga baki ɗaya banda Allah ba wanda ake bautawa sai shirka ta kunno kai kanan nasu ummatan wahida fa ba'asa Allahu nabiyina annabin da aka turo na farko shine annabi nuhu shekaru na manzanci kawai da yana da awa shekara dubu ba hamsin ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما amma sakamakon zuwan dare da rana din da tarihin annabi nuhu muke karantawa ya zo ya wuce ba shi Allah ya turo annabawa da yawa har ya ce wa annabi wa rusulan qad qasasnahum alaika wa rusulan mallam na naqsusum alaika akwai manzannin da mun baka labari ka wanda qur'ani ya faɗa guda ashirin da biyar akwai manzannin da mun baka labari ba baka san su ba duk sun rayu a doron ƙasa sun wuce Allah maɗaukakin sarki ya zo ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin annabin ƙarshe wannan dare da rana ɗin da suke gudana shi kanshi turo wannan annabin na ƙarshe alama ne na cewa azifatil azifa laisa laha min dunillahi kashifa mai kusantowa tana kusantowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya aiko shi kamar yadda muka sani an haifi manzon Allah a garin Makka ɗaya daga cikin maganganun malamai da suka fi shahara sha biyu watan Rabiul Awwal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya taso yatimul ab mahaifin shi ya rasu tun yana ciki kafin ya zo duniya a lokacin da ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauki mahaifiya sannan yana daga cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda malamai suke cewa duk abin da kaga yana gudana a duniyan nan to akwai hikimar da ta sa Allah ya gudanar da shi haka shi yasa Allah yake da suna alhakimu na farko akwai itikanin abu yadda ya kamata a yi shi haka Allah yake yi shi sannan na biyu kowane irin abu Allah yana sanya abin inda ya dace a sashi na farko yana ciki kafin ya zo duniya Allah ya ɗauke mahaifi bayan ya zo duniya da shekara shida Allah ya ɗauke mahaifiyar sannan babar manzan Allah ba ta taɓa auren kowa ba sai baban shi baban shi bai taɓa auren kowa ba sai maman shi kuma auren saurayi da budurwa shi yasa ba wani mutum a duniya da zai iya ɗaga hannu ya ce shi wan annabi ne ƙoƙarin annabi uwa ɗaya uba ɗaya ba wannan mutumin a duniya yadda Allah yake shi kadai gurin bauta haka annabi yake shi kadai gurin haihuwa ba shi da abokin tarayya a gurin haihuwa shi kadai ne ya taso ya biyo matakai na rayuwa babansa bai bar masa komai ba na dukiya a daidai lokacin da duk wanda ya rayu a cikin da mamar shi da baban shi ya san irin yadda mahaifi da mahaifiya suke kawo maɗa ɗauki amma ga dan gatan Allah tun yana ciki an ɗauki mahaifin ya zo duniya da shekara shida an ɗauki mahaifin mahaifiyar sannan ba a bar masa komai na dukiya ba wanda zai rayu da shi sai an tara dabbobin mutane sannan in ya je ya wuni da su a daji in ya dawo a biya shi da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa a matakin farko mataki na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi kasuwanci haka aka ci gaba har aka kai shekaru na annabta yi zaman ƙauye kuma sannan yi zaman birni saboda shu shugaban yan ƙauye ne kuma shugaban yan birni ne sallallahu alaihi wasallama shi yasa in Allah maɗaukakin sarki bai gudanar da rayuwar haka ba zai zama shugaban kowa ne a lokacin da wani zai zo da wuta in bai saba gani ba ba zai iya yin hakuri ba shi yasa har yanzu da yadda duniya ta ci gaba wanda suke zuwa Saudiya za su faɗa maka a duk yan ƙauye ba ɗan ƙauye har yanzu in ya tashi maka ƙauyenci irin dan ƙauyen balarabi wani zai zo ya ganka a harami sai ya taka ka in ya taka ka in ya juyo ya ne ya baka haƙuri in ya ga kai baki ne sai ya ci gabar tafi shi shi yana ganin in dai kai baki ne in an taka ka bai kamata a baka haƙuri ba ina ba ta fahimta ai saboda tsabar bala'in ƙauyenci Allah ya kiyaye to Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan ya shiryar da mutanen duniya wannan shine abu na farko da ya kamata mutane su fahimta in maganar hankali ake yi to duk duniya ba wanda ya kai manzan Allah hankali amma Allah bai kyale shi bai ya shiri ta hankalin shi sai ya turo wahayi da haka yake cewa kul in dalaltu fa inna ma adillu ala nafsi wa in ihtadaitu in kun gana na shiryu to fa bima yuhi ilayya rabbi saboda ubangiji subhanahu wata'ala abin da ya min wahayi da shi kadai ake samun shiriya wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min wanda wannan hasken da muka saukar da shi muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayanmu yan uwa sakamakon zuwan dare da ranar nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya fara da'awa shekara daya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku zaman maka aka bar zaman maka aka dawo zaman madina shekara goma manzan Allah ya koma zuwa ga Allah yau abin da muke lissafawa cewa muke hijira dubu daya da dari hudu da talatin da nawa da talatin da sakamakon zuwan dare da rana da suke wucewa ke sa muka ce Allah ya ce la'aya inna fi kalki samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la'ayati akwai abin lura amma ba ga kowa ba li ulil albab sai gama abucin hankali zai gane fa cewa lallai fa in daren nan yana zuwa ya wuce ranan nan za ta zo ta wuce akwai wani abu da zai faru nan gaba wannan shine Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wasu mutane masu daraja wanda ba a taba ganin irin su ba su ne sahabbai manzon Allah ya zo da da'awa suka bi malamai sun yi ittifaki cewa kai sallah kwaya daya annabi yana gaba shi ne liman kai ne mamu ya dago daga sujjada ya ce sami Allahu liman hamidahu kai kuma ka ce rabbana wa lakal hamd to wannan ya fi duniya da abin da ke cikinta ta shi yasa yadda aka kulle kofar annabta haka an kulle kofar zama sahabi tunda sharadin ka zama sahabi dole ka haɗu da annabi kai imani da shi sannan ka mutu kana kan imani duk yadda kuma za ka yi imani yanzu to ba yadda za a yi ka ce mana kaga annabi in ko ka ce mana kun haɗu da annaba a wani guri kun ci shinkafa da baki mun san kai kai katon makareci ne wallahi ko kuwa ba ku yare ni waye da sukin haka wani sai ce ɗazu ɗazun nan kakansa sallallahu alaihi wasallama ya zo suka ci shinkafa da baki inda nan ma ya ɗin sha kwana an fahimta ai to kaga ba zai yi ba gaskiya wannan shine Anas dan Maliku yana cewa lamma kana al-yawm alladhi dakala fihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-Madinata ranar da annabi ya shiga madina a za a minha kulla shay'in duk abin da ke cikin garin madina sai da haske falamma kana al-yawm alladhi mata fihi azlama minha kullu shay'in ranar da manzon Allah ya rasu duk abin da ke cikin garin madina sai da ya duhu wa ma nafadna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-aidiya wa inna lafi dadni hatta ankarna qulubana ya ce muna rufe manzan Allah har sai da zukatan mu ta dinga inkari wai ko anya da gaske ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu kuma ya mutu kuma Allah ya tabbatar da cewa zai mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld afa in mitta wa hum al Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace wata rana kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama fi mardihi alladhi mata annabi ya fito mana wata rana cikin rashin lafiyar shi a cikin rashin lafiyar da ya mutu kun san fa da in ka ce annabi ya mutu to wannan ma wai alama ce ta kin annabi ba za a ce annabi ya rasu ba sai dai a ce ya mutu sai dai a ce ya yi mi ya faku duk duniya in ana maganar san annabi in aka ce sahabbai akwai wanda ya kai su ai kusa da su ma baka isa kai ba nassoshi sama da ɗari 250 na qur'ani da hadisi da suka tabbatar da cewa annabawa suna mutuwa sai ya ce wallazi nafsi biyadihi inni la uhibbukum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa habbai na rantsi da wanda raina ke hannunsa Allah ina son ku fa qa'ada alal minbar sai annabi ya zauna akan minbari wa kana akhira majlisihi jalasahu shine karshen zama da annabi akan minbari fa qala yake ce ayyuhan nasu ilayya ya ku mutane ku fuskanto zuwa gare ni fatabu ilaihi kowa sai ya fuskanto manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa hamidallahu wa asna alaihi ya gode ma Allah maɗaukakin sarki ya yabe shi sannan manzon Allah ya ce inna Allah khayyara abdan Allah ya ba wani bawa bai baina an yi utiyahu min zaharati duniya ma sha'a akan ya bashi duk abin da yake so na tarkacen duniya irin yadda yake so haka za a bashi wa na ma inda ko kuma ya zaɓi komawa zuwa gurin Allah maɗaukakin sarki faktara ma inda Allah wannan bawan sai ya zaɓi cewa zai koma gurin Allah sai babaka abubakar manzon Allah yana faɗa wannan magana sai sai na abubakar ya fashi da kuka wa ya yace bi abi anta wa ummi babana da mamana su zama fansa gare ka bal nufdika bi amwalina wa anfusana wa anfusina wa auladina ai mu za mu fanshe ka da dukiyarmu da iyayenmu da ƴaƴanmu sahabbai suka ce fa ajibna li bukaihi sai muka yi mamaki annabi ya ce Allah ya ba wani bawa zaɓi amma kuma ga sayyidina abubakar yana kuka waƙalan nasu an-nas unzuru ila hadha ash mutane suka ce ku kalli wannan dattijan yukbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an abdin annabi yana ba da labari akan wani bawa khayyarahu Allahu baina an yu'tiyahu min zaharatid dunya wa baina ma indahu yana ne yana ba da labari cewa Allah ya bashi zabi ya zaɓi duniya da abin da ke cikinta da kuma ya koma gurin Allah wa huwa yaqulu shi kuma sai na abakar a lokacin yana cewa na ka bi aba'ina wa ummahatina mun fanshe ka iyayenmu mata da maza su zama fansa gare ka ka ji masu son manzon Allah na gaske sallallahu alaihi wasallam bima qala sai yake fakana rasulullah sallallahu alaihi wasallama huwa al-abdal mukhayyar wannan bawan da aka ba zaɓin abin da ke cikin duniya ga baki ɗayanta da kuma komawa gurin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda wani mala'ika ya taɓa zuwa suna tare da mala'ika jibrilu da annabi ya zo ya yi musu sallama mala'ikan ya ce allah ne ya turo ni an ce a baka zaɓi kana so a mai da kai annabi bawa ko kana so a mai da kai annabi sarki idan manzan allah ya zaɓi zai zama annabi sarki to zai zauna a kan kujera annabta ya ƙasaita fiye da ta annabi suleimanu manzan allah ya ce yana so a bashi ya zamanto annabi bawa shi yasa Allah madaukakin sarki ya kira shi da abdu har guri goma cikin qur'ani to shi yasa nan yace faktara hadal abd wannan bawan sai zaɓi ma inda Allah abin da ke gurin Allah Allah ya ce mana wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina wa anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil in kuntum amantum billahi وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا أليس الله بكاف عبده فأوها إلى عبده ما أوها huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin wa annahu lamma qama abdullahi wa innan sune to wannan bawan da ya zaba abin da ke gurin Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda Allah dama ya ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce ta tafi zama alheri sai ja Abu na al ya ce wa kana Abu Bakarin a'lamana sahabban annabi Abubakar gabaki ɗaya kaf ya fi kowa karatu a cikinsu. kuma duk mutanen kirki sun yadda da wannan wanda bai yadda da wannan ba mutumin banza ne shi yasa ake cewa akan gane malami a ilimi ne shine sai fitina ta taso kaga ya tabbata shi yasa in Allah ya tashi ya ban masu karatu cewa yake warrasikuna fil ilmi lakin rasikuna fil ilmi ba a taba samun wata fitina ta taso wacin annabi yana da rai har ya koma zuwa ga Allah wacce ta taso ta girgiza na abakar ba a taba yin ta ba da haka jabiri abu sa'id na ya ce wa kana abubakarin a alamana abubakar ya fi kowa karatu a cikin mu ya kasance ya fi masanin bima qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abinda annabi ya faɗa faqala sai manzon Allah yake cewa ya Abubakar la tabki ka daina kuka innahu laysa minan nasi ahadun amanna alayya fi nafsihi wa malihi duk duniya ba wani mutum da ya mun baiwa da ran shi da dukiyar shi min abi bakar bin abi quhafa irin yadda abubakar dan abu quhafa yayi a wata ruwayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mali ahadin inda na yadu ba wani mutum da yake da hannu a gurin mu wanda ya mana wani abu na alheri illa wa qad kafaina hu face sai da muka saka masa ma khala ababakarin sai sai da na abubakarin fa inna lahu indana yadad sai na abakar yana da wani irin alheri da ya mana yukafi ihullahu biha yau qiyama wanda Allah kaɗai zai isa ka mai ranar tashin alkiyama wa ma nafa'ani malu ahadin manzan Allah malu ahadin manzan Allah ya ce dukiyar wani mutum ba ta taba man amfani ba a duniya ma nafa'ani malu abubakarin irin yadda dukiyar sai na abakar ta man amfani fa baka abubakarin sai na abakar ya fashe da kuka wa ya ce hal ana wa mali illa laka ya rasulullah aini da dukiya ta ga baki ɗaya ba komai ba mallakar ka ne sai da kaga dama ka yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala inni abra'u ila kulli khalilin min qillatihi ولو كنت متخذا خليلا من الناس لاتخذت ابا بكر خليلا ولكنه sahibi a dan uwana ne kuma abokina ne haka manzon Allah ya faɗa da bakin shi mai albarka ko ma baka yadda ba ai qur'ani ya faɗa ya ce idh yaqulu li sahibi kuma baka isa ka goge na qur'ani ba wa innahu kitabun aziz la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi saboda tanzilun min hakimin hamid wa qad ittakhadha Allahu azza wa jalla sahibakum khalilan manzo Allah ya ce la yabqayanna fil masjid babun illa sudda duk wata kofa da ta biyo ta zo masallaci ta kowaye a tushe ta illa babu abubakar na sai kofar sai na abakar ita kaɗai za a kyale haka annabi ya ce Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa dakala abdulrahman a lokacin da manzon Allah ya dawo bayan ya wannan kutubar ya dawo bai da lafiya yana zaune a gida ya shigo wajena abdulrahman dan Abubakar Siddiq mustani ana mustaniduhu ila sadri alhali tace annabi yana jingina akan kirjina wa ma Abdurrahman sibaqun ratabun yastannu bihi tare da abdulrahman akwai asawaki danye yana goge bakin shi da shi fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama basarahu sai manzon Allah ya dago kan shi ƙwararrun mata kenan wanda suka san abin da suke ce yadda akwai abin da ba sai kayi magana ba za a gane kana da bukata fa akhastu siwaka tace sai na karbo asawaki na tattauna shi na gyara shi ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم سنن سينا ميقا منزان الله تتي فاستن به فما رأيت رسول الله استن استنانا أحسن منه ta ce annabi ya goge baki ban taba ganin ya goge baki wanda ya kai cin wannan goge bakin ba amma ada an faraga annabi yana gamawa rafa a yadahu au isba'ahu sai annabi ya daga hannun shi sai yake cewa fir rafiqil a'ala ila rafiqil a'ala ila rafiqil a'ala manzon Allah zai koma zuwa ga Allah sai wa kanat taqulu nana Aisha ta kasance tana faɗa tana cewa inna min ni'amillahi alayya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama mata baina haqinati mata fi yaumi wa fi baiti ya mutu a ranan kwana na a kuma ɗakina sannan ya mutu baina haqinati wa zaqinati manzon Allah ya mutu tsakanin ƙirjina da kuma cinyoyina ƙarshen abin da annabi ya tauna a bakinsa ya rabu da shi a duniya shine abin da na Aisha ta sa da yawunta ta tattauna manzan Allah ya hada da yawun ya tattauna ya kuma zuwa ga Allah amma wannan matar wannan matar da take da wannan matsayin da annabi ya mutu a ɗakinta a ranar kwananta a jikinta ita ce wayannan mutanen masu sa baƙaƙen kaya suke zagi duk wanda ke so ya je kalli bin tafarkin magabata zai gani a wasu guraren a irin wayannan kwanaki da kake ganin su suna yawo da baƙaƙen kaya sai ka ce fir'aunoni a irin wa'annan a wasu guraren da ake ɗauko karya a zagaya da ita da ita sunan ita ce wannan matar da annabi ya mutu a ɗakinta a ranar kwananta sannan kuma a ƙirjinta wai ita ce wannan matar ke yasa muka ce mu yana daga cikin kare annabi a gurma akwai kare matan manzan Allah ba kuma wanda zai yadda ya zo ce babanka mutumin kirki ne amma mamakar mutuniyar bandaji wannan yaban ba za ka yi da shi ba da zaran ya gama yabon baban ya dawo ya zaga mamawa Kano sai shi wallahi wannan ba yaban kirki ban yaban banza ne wannan shine abin da ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo ya koma zuwa ga Allah a wannan yanayin da haka malamai suka ce kaɗan daga cikin darajoji da falaloli da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na farko ma madaha Allahu bihi min makarimil akhlaq wa mahasinis sifati abinda Allah ya yabi annabi da su na ɗabi'u masu kyau da kuma sifa masu kyau an faɗa an ce a cikin Qur'ani da Allah madaukakin sarki ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim in annabi ba wata aya da ta magana akan darajar shi da sifar shi da ɗabi'un shi wannan ya ishi manzon Allah alfahari ko a ina ne shi yasa yace inna ma bu'istu li utammima makarimal akhlaq Allah ya turo ne dan kawai in cika dabi'u masu kyau dan haka in kana neman muntaha na dabi'a mai kyau in aka je kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to an riga an gama sai a tashi shi yasa sanda aka tambayi na Aisha ya dabi'un manzon Allah yake sai ta ce kana al qur'an shi yasa akwai qur'anin da ke rubuce akwai kuma ƙur'anin da yake fassara maka abin da ke rubucin a doron ƙasa shine manzon Allah na biyu ma Allahu bihi min ar-rahmati wash-shafaqati bi ummatihi wan-nas abinda Allah ya ba annabi da shi na rahama da kuma tausayi ga al'ummar shi dan ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai ce azizun alayhi ma anittum harisun alaikum duk abin da zai zo ya takura wa annabi ya takura wa al'umma to wannan abin yana damun manzon Allah sallar isha'i cewa ya don kar in matsawa mutane ba tun cikin dare kamata a yi ta wajen karfe goma sha biyu ko sha biyu da rabi kaga da yawa za a daina sallar isha'i amma manzan Allah ya ce a dawo a yi ta daidai wannan lokacin dan shine lokacin da zai dace da kowa zai iya yi mun gode ma Allah da ba a turo annabi dan caji ba da mutane sun sha wahala wallahi an fahimta shi yasa Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wanda suka san balaga sun san akwai kasar sifa alal mawsu akwai kasar sifa kasar sifa alal mawsu akwai kuma kasar mai mawsu alal sifa a babun balaga kadai Allah bai turo manzon Allah ba a duniya sai dan ya zaman to rahama ne ga talibai talikan nan kuwa musulmi da wanda ba musulmi ba duka manzon Allah ya zo ne dan ya zama musu rahama da haka yake cewa ya ayyuhan nasu innama bu'istu ana rahmatul muhda an turo ni ni rahama ne kuma ni mai shiryarwa ne na uku akwai ri'ayatin lahi lahu kulawan Allah da kuma kariyan Allah ga manzan Allah tun lokacin haihuwa haihuwarsa ta sha bamban da haihuwar kowane mutum da haka Allah ne tashi faɗan ni'imomin da yace wadduha wallaili idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala sai yace wala sawfa yu'tika rabbuka da sannan ubangijinka zai ta baka fatar da har sai ka yadda da abin da aka baka da haka ɗalibai sun san cewa fi'ilin a atayi wuti ya ta'adda ila maf'ulin bis ne amma Allah sai ce ya cire ɗayan sai ce da sanni zai baka sai bai faɗa abin da zai bashi ba saboda abin da za a ba annabi yana da yawan gasken gaske da haka malamai suke haɗa fassarar inna a na kalkausar suke mun baka alheri mai yawa in ma ka ce wancan taukin ne na aljanna to shi ma alheri mai yawa ne in ma ka ce na na fatima ce to ita ma alheri ne in ma ka ce matan manzon Allah ne to su ma alheri ne in ma ka ce sahabban annabi ne su ma alheri ne inna a aqaina kal kausara mun baka alheri mai tarin yawa lokacin da mun baka alheri mai tarin yawa fa salli li rabbika wanhar to shi yasa Allah ya faɗa a cikin wannan ayar yace alam yajidka yatiman fa wajadaka dalan fa ada wajadaka ailan fa agana wannan duk kulawa ce Allah madaukakin sarki ya dauka cewa yawa annabi sannan bayan wannan akwai inshirahu sadar buɗe kirji ta yadda Allah madaukakin sarki yace alam nasharaha laka sadraka wa wada'ana anka wudraka an anqada zaharaka sannan bayan wannan manzon Allah shine cikamakin annabawa ba wani annabi da zai zo bayan shi kamar yadda Allah ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina kamar yadda ya faɗa a hadisin Abu Hurairah da muka sha karantawa ya ce inna masali wa masalil anbiya min qabli ka rajulin bana baitan fa ahsanahu wa atqanahu har zuwa ƙarshe sannan na shida fifita manzon Allah akan annabawa ga baki daya kamar yadda ce fuddiltu alal anbiya bi sittin an fifita ni akan annabawa da abu guda shida na farko utaitu jawami'ul kalim an bani jawami'ul kalim manzon Allah ya magana kwaya daya sai malamai sun yi littafi akan ta wani surtu bin ruwa an taimake ni da tsoro masiratu shaharin a wata ruwaya in annabi din fara gari yana zuwa makiya kafin ya kara su garin da tafiyar wata ɗaya Allah ya sa musu tsoro wa uhillat liyal ganaim an halatta wa annabi ganima sannan wa du'ilat liyal ardi masjidan wa tuhura an sanya duk inda yake da kasa da tsarki a ƙasa to ya to gurin da za a iya bauta ma Allah ne shi yasa idan masallacin nan ciki ya cika sai a koma waje sai a yi sallah sannan wa ursiltu ilan nasi kafa kuma an curo na ga mutanen duniya ga baki daya wa kutima biyan nabiyuna da ni aka ciki annabawa abu na takwas shine shi manzon Allah shine wanda yafi kowa din tsoron Allah kuma yafi kowa daraja wannan abu na tara shine ma'abucin wato tauki da kuma ceto ranar tashin alkiyama kamar yadda ya ce li kulle nabiyin da'awatu wa aradtu insha Allah an aktabi a da'awati shafa'atan li ummati yawmal qiyama kowane annabi yana da addu'a da Allah ya karba masa ni ta na bacci sai ranar tashin alkiyama ya zaman to ceto sannan shine shugaban kowa da kowa ranar tashin alkiyama sannan kuma shine farkon wanda zai fara zuwa aljanna ya kwankwasa ya ce a bude shi yasa ya ce ati babal jannati fa astiftahu ni zan fara zuwa kofin aljanna in kwankwasa in ce a bude fa yaqulu al khazin sai mai tsaron aljanna ya ce man anta waye kai fa aqulu sai ce ana muhammad ni ne annabi muhammadu sai ce yawa dama bika umarta allah abta al ahadin gairaka kai aka ce a bude maka a bude wani wanda ba kai ba kaje ka kwankwasa ka gani ko malaminka ko waliyinka ko imaminka ya je kwankwasa ya gani wallahi ya ga zai faru yasa ba mai yadda mu rufa idan mu kowa ɗari bisa ɗari ba manzan Allah shi kaɗai ne za mu fi ɗari bisa saboda mun san shi kaɗai sai fara zuwa je ƙasa wannan ƙofa ka bari malamin ka je kwankwasa ya gani billahi zai mala'ika su ya mai duka Allah ya sa mu dace sannan abu na abun nan na sha ɗaya manzon Allah shine uswatul hasana ga duk mutumin da ya imani da Allah kamar yadda Qur'ani yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatul hasana in ka ga mutum an ce ga abin da annabi yake kai a tsaya kai ya ce bai yadda ba to alama ne imanin ya yi saura kaɗan ya buga layi saboda Allah dama ya ce liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira ga duk mutumin da yake kaunar Allah da kuma ranar tashin alkiyama da abin da zai biyo a ciki to manzon Allah ya isa ya zama masa abin koyi abu na goma sha biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsarkake shi baya magana ta son zuciya amma yan uwa duka wa'annan darajojin da ma abin da ba a faɗa ba da Allah ya wa annabi wannan bai hana shi ba sakamakon zuwan dare da rana a waye gari ba manzon Allah a duniya shi yasa muka ce Allah ya ce la ayatin liulil alba akwai abun lura in dare da ranar nan suna zuwa amma ba ga kowa ba kuma abincin hankali bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu ya koma zuwa ga Allah da abin da ya faru a wajen ainihin wato rasuwar irin naɗe mauta da aka samu da tashin hankali da firgici irin yadda sahabbai suka yi mun karanto wasu nassoshi a baya a lokacin da muke magana akan kara mutuncin manzon Allah irin yadda sahabbai ke kaunar manzon Allah ta yadda wani yakan zauna a gida ya taso bai iya hakuri kawai abin da ya kawo shi ya ga manzon Allah hankalin shi ya kwanta ya koma wanda yake ma wani mutum irin wannan san sai aka ce masa an waye gari mutumin bai duniya dan Allah wani irin tashin hankali zai waye gari a ciki to shi yasa sahabbai wasu sai da aka tunatar da su sai na abakar ya janyo ayoyi khutba ya tunatar da su cewa fa manzon Allah ya koma zuwa ga Allah sannan suka faɗa ko bayan annabi ya koma zuwa ga Allah waye biyo bayan shi shine sai na abakar a matsayin shugaban al'umman musulmi amma gurin mutanen kirki mutanen banza ba su yadda ba kuma duk wanda bai yarda da wannan mutumin banza ne wallahi na abubakar ya hau shugabanci daga shekara ta goma sha ɗaya zuwa shekara ta goma sha uku bai daɗe a kan shugabanci ba shekara biyu kacal amma shi yasa muke so a dinga a halattar karatun hukumatun na tare saboda duk abin da wani mai zagin sahabbai zai faɗa na batanci ga sahabban annaba na tarihi usmanul khamis ya yi ƙoƙari a wannan littafin na tattara bayanai akan wannan na abubuwa da suka faru tun daga rasuwar annabi har zuwa kashe al'imam Husaini na ƙarya da ɓatanci da waye da waye ɗazun nan wani ya zo ya same ni a gida wasu sun same shi ba an ce waye an ce waye an ce waye sai na ce to jira sai na je na ɗauko mai littafi na ce wa'annan mutanen da kaga suna yawo da kayan nan billahi lazi an tunkatar ku kuka kashe shi wallahi su suka kashe jikan annabi na dinga nuna mai yace ta akara kalla Allah na je na zauna wani guri ne naga ana ta zagin ka ne yace wallahi sai da zo ka kawa sole ta taban nan sai yanzu na fahimci dalilin da yasa ake zagin ka an fahimta yayi to kuma duk wanda hujja ta kare masa dama ba dole ya zagi ba dole ya zagi ai to kuma muna nan za mu zo kan wannan bayanin kan wannan matsalar suwa suka kashe jikan annabi shi yasa nake bin abin mataki mataki na farko mu rike kar mu manta manzon Allah ya mutu duk wata musiba a duniya da za ta samu musulmi ba ta kai mutuwar manzon Allah ba sallallahu ba ta kai ba shi yasa ma ya ce idan musiba ta afka maka ka tuna musiba ta da kai shine ka tuna ranar da na bar duniya duk abin da zai samu musulmi a duniya bai kai ranar da manzon Allah ya bar duniya ba yanzu rikicin da ake cikin al'umma inda manzon Allah yana da rai za a yi wani ya ce sama za a yi wani ya ce ƙasa za a yi sai an yi sama an yi kasan wani zai ce ba sama za a yi ba kasa za a yi ba tsakiya za a tsaya sai an yi tsakiya wani kuma zai ce ba sama za a yi ba kasa za a yi ba tsakiya za a yi ba gefe za a yi ba ka ake yi ba inda manzon Allah yana da rai yanzu zai a ce a ta wannan sabanin ba zai yi ba kenan musiba ta farko da ta fada ma al'ummar musulmi shine ranar da manzon Allah ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah amma tambaya idan rasuwar annabi musiba ne an ware ranar zaman makoki ta annabi ba a yi ba saboda shi bai ce a yi ba kuma ba a gasa sahabbai sun yi mai ba kuma mu mun faɗa mu da za mu yi wannan to da babban mai gida za mu ma shi ne manzan Allah duk ranar sha biyu ga watan rabi'al awar ko jajayen kaya ma za mu ɗinka ko koraye ne ko ma dai waye shi kenan mu shi za mu ware wa ranar baƙin cikin mutuwar manzan Allah shi za mu to tun da ko ba mu yi masa ba duk duniya wanda ya zo ya ce a wani irin wannan duk shekara sai an yi to ba za mu gushe ba muna neman sai ya kawo inda Allah ya ce inda manzan Allah ya ce ayi shi yasa wanda ya je ya kalli karatun musanna jirgin annabi nuhu a daidai irin wannan shekarar na gama karatu a maraban sai aka mun tambaya sai na shigo da bayani sai ga wani mai aqidan zagin sahabbai da malin malin din ya shigo da ya shigo in ya ce ai muqabala ya san zai sha wuya sai ya ce a ya zo zai tambaya ne wanda dai suka kalla sun ga abin da ya faru da na tambaye shi to ga zo zaka yi ce eh, a na mai tambaya cewa wannan abin da kuke ibada ne ya ce eh, ibada na ce to imin ta'arifin ibada to daga nan fa aka fara fa daga nan na ce yi ta'arifin mai ibada mu a gurin mu al'ibaratu ba shi wani ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu shine wannan nace to ta'arifin ibada ya kasa aka taga taga taga taga daga ƙarshe na ba shi amsa da zan iya ba shi na ga zai mai da abin jaya na ce to ai kaga nan mu karatu muka zo kuma haka shine ka'ida saboda ka in muƙabala kake ji sai dai ka sa wata rana yi alƙori a gaban mutane fa duk wanda ya je zai kalla daga baya da na ci gaba da bin shi ta waya na ci gaba da bin shi ta wai sai dai zai ya kasa ya aiko mu ni ma wa'in ya kasa in aika mai na ce a wannan renin wayo kenan ko kuwa sai dai in ka kasa dina kake nema ka je sautul rijali sunna za ka samu amma ni da lokacin da zan zauna kara ma kasa sai dai in ka yadda kai ka zo gaba da gaba ka kara abin da kake kai kenan kawai a haka maka rabu da shi kuma har yanzu bai iya ba kuma ba za su iya kara aqidar da suke kai ba in dai akan karatu ne wallahi wannan shine abu na farko to manzon Allah ya mutu ba a taba samuwa ba hatta Ali bin Abi Talibin ya ware ranar bakin cikin mutuwar manzan Allah yana masa zaman makoki a matsayin ba ta afka ma al'ummar musulmi da ku kuma naku da kuke yi yanzu muna buƙatar lallai fa sai kun kawo inda Allah ya ce mu dama mun ce duk wanda ya ce wannan abin ibada ne to sai ya amsa mana tambaya guda biyar waye ya ce ayi na biyu ya za a yi na uku a ina za a yi na hudu wanda lokaci za a yi na biyar idan an yi me za a samu in kun ba da wannan amsar kenan ku faɗi inda aka ce a yi da yadda za a yi mu mun tabbatar in dai ibada ce ba wata ibada da manzon Allah ya zo duniya da ita ba ce sai da ya faɗi ga yadda za a yi ta da yadda za a yi da lokacin da za a yi da inda za a yi sannan kuma ya faɗi sakamakon wanda ya yi ta a gurin Allah ga abin da Allah zai bashi kenan kuma wannan abin da muke bin ku kenan a matsayin hujja sai da na abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya yi shugabanci shekara biyu kamar yadda mafi yawancin mutane suka sani sunan sayyidina abubakar sunansa abdullahi bin usman bin amir bin amr bin kaa bin sa'ad bin tamim bin murra bin ka'ab bin lu'ay bin galib bin fihr wa huwa wa fihr huwa qurayshiyun ali bin abi talib yake cewa inna allaha anzama inna allaha anzala isma abi bakarin min as-sama'i as-siddiq yace na rantsi da Allah sunan sai na Abubakar as Allah ya saukar da shi daga sama wa kana ya halifu ala zalika kuma akan wannan magana in ya faɗa su ya rantsi wannan magana akhrajahu Tabarani Imam Tabarani a cikin littafin Samu Ujamul Kabir a mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da biyar sannan wa zakarahu alhafiz ibn hajar fil fatkil bari a mujalladi na bakwai shafi na sha ɗaya ya ce wannan maganar da aka kawo daga ali bin abi talib rijaluhu siqa wannan maganar ingantacciya ce ya tabbata ali bin abi talib yana faɗar wannan azwaju matan da sai na abakar ya aura da kuma 'ya'yansa ya auri kutaila binta abdul uzza wa anjabat abdullahi wa asma ita ta haifi abdullahi da asma sannan ya haifi ya auri ummu ruman alkinaniya wa anjabat aisha wa abdurrahman ita ta haifi na aisha as-siddiqatu bintu siddiqa sannan ya auri asma bintu umaisin al wa wa anjabat muhammad ita ta haifan masa muhammad sannan ya auri habibatu bintu kharija wa anjabat ummu kursum ita ta haifan masa ummu kursum da haka ƴaƴan sayyidina abakar ga biyu ga biyu ga biyu ƴaƴan shi nawa shida sayyidina abubakar bayan yayi abin da yayi na ba addinin musulunci kariya a shekara biyu da fitina ta taso aka samu 'yan riddan 'yan riddan ba sun kai wajen nau'i kusan guda goma aka samu masu hana zakka aka samu masu waye sannan kuma a daidai lokacin ga rundunar da aka nada za ta tafi mu'utar aka zo aka bashi shawara aka ce kar ya bari ta tafi domin a cikin madina ana cikin hatsari yace ina yace na rantsi da Allah in duk garin madina zai kare ni ba zan iya kwanta abinda manzon Allah ya daura da hannun shi ba yace wallahi ba zan iya ba nana Aisha take faɗa ta ce wallahi a lokacin abin da ya sauka wa babana shine abubakar siddiq inda ya sauka akan dutse kafaffe wallahi sai ya wargaje amma haka ya tashi a wannan shekara biyun da Allah ya ce dama ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi to fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane masu wata daraja ta musamman wa'annan mutanen suna son Allah Allah yana son su adillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirina in suka haɗu da mumini ba dan uwansu ba sa ɗaukar kansu a matsayin wani abu amma fa in arni ya haɗu da su zai san ya haɗu da mazaji Allah ya ce yujahiduna fi sabilillahi wala yakhafuna kafuna. la'im al-imam Hassan al-Basri yace wa hadha Abubakar wa ashabu wannan sayyidina Abubakar da mutanen shi kenan domin riddar ba ta faru ba annabi yana da rai sai bayan bashi da rai ta faru kuma Allah ya turo wanda ya maganinta sayyidina Abubakar ya rasu a cikin Jumada a Akir a shekara ta goma sha uku daga hijira marid abubakar na siddiq mardal maut ya yi rashin lafiya rashin lafiyar mutuwa wada'atuhu sakaratuhu mayi na mutuwa ya zo masa wa kanat indahu ibnatu ummul mu'minin aisha a wajen shi yar shi aisha tana zaune faƙala sai na aisha a lokacin take faɗar wani baiti take cewa la'amruka ma yughni thara'u anil fata idan hasjada yawman wadaqa bihi sadru tace la'amruka ina rantsuwa da wanda ran shi ke hannunka shine Allah ma yakuni sara'u anil fata wadata baya amfanar da saurayi daga mutuwa a yaushe idan hashara da yawman idan rai ta gargagara wata rana wadda abi hasadar kuma kirji kunci saboda mutuwa farafa a basarahu ilaiha wa qala halla sai ya dago kan shi ya kalle ta ce ina ma da kin faɗi faɗin Allah wa ja'a sakaratul maut bil haqq dalika ma kunta minhu tahid fa qila lahu sai aka ce masa ina abakar ala na haduru laka tabib mun ga baka da lafiya ba za mu je mu nemo maka likita bai maka magani wa qala sai ce kadar ana tabibu ai likita ya gama gani na ai wa qala li inni fa'alu lima uridu kuma likitan ya ce mun zai aikata abin da yini da haka suka ce yuridu anna tabiba huwa Allah likitan da sai na abakar yake nufi shine wa shine Allah subhanahu wata'ala to yanzu sakamakon zuwan dare da rana babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu sayyidina Abubakar sun wuce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab akwai abun lura ga mai hankali na biyu sai Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda Umar dan Khattab ya hau shugabanci a shekara ta 13 zuwa shekara ta 22 kenan yayi shugabanci kusan shekara nawa 13 da zuwa ashirin da uku ya yi shugabanci shekara nawa shekara goma da 'yan watanni هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن زرع بن عدي بن كا بن لؤي بن غالب بن فهر وفهر هو قريشي شي يسا za mu ga duk wanda ya bi sabar su zai ga da manzan Allah da sayyidina Abubakar an hada a kaka na takwas haka zai zo ya ga da sayyidina Umar da Annabi an hada a kaka na biyar kamar yadda in yaje zai ga da sayyidina Usman da kuma manzan Allah an hada a kaka na hudu shi yasa da ka ci gaba da zagi dole lazimin dama zagin sai ya juya ya dawo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Umar ya auri mata Zainab binti Maz'un ya auri Mulaika bintu Jarwalin ya auri Ummu Hakim bintul Haris ya auri Atikatu binti Zaidin sannan ya auri Ummu kurfin binti Ali bin Abi Talib an fahimta ayi masu aqidan zagin sahabbai na daga cikin abin da ke ba su wahala cewa ai annabi ya ce idan atakum man taradawna dinahu wa fa fazawuju me yasa ali bin abi talib ya dauki yashi ta cikin shi wacce na na fatima ta haifa ya ba sai na umar wani sai ce maka ai idan dare yayi ai dauki ummu kursum ake sai a ajiye jaka a gurin saboda haka wai da jaka sai na umar yake kwanciya wai da jaka yake kwanciya wani kuma in ka mada mai sai ce to ai shi sai da na'uwar mugun mutum ne saboda haka ali na abi talib yana jin tsoron shi ne in bai ba shi yarinya ba zai iya kashe shi a daidai wannan lokacin fa sai a buɗe a wasu babubbuka sai a ce babi da ke magana akan jarumtakar shugabanni a ce wata rana sai na ali ya daga takobin shi zai sara Allah ya ce a rike shi wallahi idan yi sara za a yi tashin kiyama wai da ya sara takobin ta kucce ta cikin ƙasa aka turo mala'ikun suka mala'iku 40 suka kasa ciro kogin aka turo mala'ika jibril da kyadda gumungo shi ya ciro takobin saboda haka wai duk inda kaga an yi girgizar kasa a duniya wai wannan shine asali sannan littafin da kasa din da da yanzu da yawa wasu ba shi ba na mai yakin tabuka da da in aka sa iyayen mu a zauna a ta rusa kuka duk wanda ya karanta yakin tabuka a riyadu salihin ya san da aka fita ko yakin ma ba a yi ba amma sai a ce ranar yakin buka rana bata motsa ba ba bata motsa ba yunwa ma bata motsa ba duk danwa don tsoron aliyu mazanga ba an fahimta wai da aka zo ana mubaraza da shi da ƙaura maro ta ɗan marwana ko ni kowa ya kowa ya ƙaura maro ta dan marwana Allah fa Allah wai da aka zo ana mubaraza da kaura maro ta dan marwana Allahu alam kowa ya kaura a cikin cikin mutanen da suka rayu a wancan zamanin wala ban sani wai da sayyidina ali ya mamaye mai wani naushi a gadan baya sai da hangin sai kuma wata rana iska iskan nan da muke shaka bayan idan shi ya warke sai ya ce ba zai je yaƙi ba sai iska ta ce to za ta je ta faɗawa annabi idan shi ya warke amma ya ce ba zai je yaƙi ba sai ya biyo iska da kuma da ya biyo iska da gudu da dokin da ya hawo dokin ya gaji sai ya sauka sai ya ɗauki dokin sai ya saba a kafaɗa an fahimta a yi saboda haka da ya riski iska ta zo gaban manzan Allah da ƙyar manzan Allah ya lallashi Ali bin Abi Talib iska da yanzu ba iska a duniyar da muke shaka sai na Ali ya kashe ta saboda bala'in ƙarya shi yasa Ibn Taymiyyah ya ce wallahi duk mutumin da hankali shi bai samu matsala ba ba zai je shiga wannan akidar ba saboda me mutum ne za a ce maka fa Ali bin Abi Talib Allah ya nada shi sannan kuma sahabbai a gefe sun nada sai na Abubakar a daidai lokaci daya bayan Allah ya faɗa cikin Qur'ani ya ce qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u sannan da ya tashi ya amfani da duk wani lafazi da zaka kawo in ba wannan ba daidai ba sai ce wa tanzi'ul mulka manta tasha kaga tanzi irin wato a fuski abu a hannunka cikin sauki to wa tanzi'ul mulka mimman tasha haka Allah yake ya kwace mulkin daga wanda ya ga dama a daidai wannan wanda yake da wannan kuma ya nada nashi ya ce ga wanda zai yi wasu su nada nasu a gefe su ce ga wanda zai kuma a kara nadan Allah nadan Allah bai ba sai nadan wasu hankali lafiyayye ba zai karɓi wannan ba amma masu wannan aƙidar sun yarda da wannan don ka matsa musu haka shi yasa in kana so ka rusa aqidar daga ciki ya akai alakar aure ya shiga mu dai a gurin mu muna kyautata Ali bin Abi Talib zato ba ma zato ba ya fi karfin zato muna da tabbas 100 bisa 100 mutumin kirki ko kwa kuma muna da tabbas Ali bin Abi Talib dan aljanna ne kamar yadda wancan yake cewa qul inna khairan nasi ba'da Muhammadin wazirahu Udma thumma Uthman al-Arjahu wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum sai ce aliyun haliful khairi bil khairi munjahu sa'idun wa sa'adun wa ibn auf wa talhatun wa amir fihr wa zubair al mumaddahu wa qul khairu wa qul khairu qawlan fi sahabati kullihim wa la taqta'anan ta'ibu wa tajrahu mu a gurinmu da muke da tabbas ali bin abi talib mutumin kirki ne wallahi muna da tabbas ba zai saba wa maganar manzon Allah ba da gangan ta yadda annabi ya ce a bada aure ga mutumin kirki kuma yana sane da Umar ba mutumin kirki bane ya dauki yadda ya haifa ya bashi ko dai ku yadda ya ba da aure ga Umar saboda mutumin kirki ne in kuma ba ku yadda ba to yanzu ya saba wa annabi domin annabi ya hana ka dauki yakka ka ba da ita ga mutumin banza wannan shine ɗaya daga ciki sannan ya auri Jamilatu binta Asim sannan ya auri Haribatu bintu Abi Umayya ya'yan Sayyidina Umar akwai maza Zaidul Akbar akwai zaidul asgar akwai asim akwai abdullahi akwai abdurrahman al-akbar abdurrahman al-ausat abdurrahman al-asgar sannan akwai ubaidillahi akwai iyad mata kuma akwai hafsa akwai ruqayya akwai zainab akwai fatima cikin ƴaƴan umar dan khattabi umar dan khattabi shekaru goma nan da ya fa yanzu ya yi su ya wuce yanzu labari muke karanta sayyidina umar ya yi shekara goma ya wuce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab akwai abun lura shaharar sayyidina umar وكل عمر امير na على يد ابي لؤلؤه المدوسي عليه لعنه الله wannan mutumin abu lu'ata almadusi Allah ya tsine mai albarka ya zo masallaci ya tsaya sahun gaba da wata wuƙa wadda ya je sanya mata guba sai da aka tada sallah ana sahu sayyidina umar yana i'tadilu wa la takhtalifu a daidaita sahu a hada fada sai da ya bari an fara sallah ya samu sayyidina umar ya barma masa wuka har guri uku sayyidina umar lokacin da ya istirja'i ya nemi ya gudu duk kofar da ya biwa a tare shi ya ga ya soki wajen mutum goma sha wani abu da wuka kuma ya tabbatar ba zai fita ba wanda wannan yake nuna maka irin tarbiyyar da sabai suka samu kai yanzu Allah ya kiyaye aka dikari liman ya istirja'i ba masallacin kowa ya zai ba Allah ke malam muktar ya ce wata rantsuwa ta ansa a nan baya da aka waɗi wallahi an ci akwai wani masallaci an ga masalla da asuba fa wallahi gafiya ta biyo ta silim din da gudu wala gafiya da ta biyo ta salim din da gudu aka watse wallahi gafiya ba akwai wani masallaci ana cikin sallah sai fanka ta kwance ta faɗo da ta samu wani bango ta sare shi wala haka aka watse sai ga mutum yana gudu ka ce me ya faru kawai sai ya maka sakule ya ce maka juya juya juya haka ake Allah ya samu dace an fahimta a yi dan haka a taƙaddum yin gaba gaba kan harkar addini ba zai sa Allah ya rage maka kwanaki ba yi baya kuma ba zai sa Allah ya ƙara maka mai ba kwanaki shi yasa za mu ga dukkan irin hatsarin da barra bin azim ya shiga na mutuwa bai mutu ba a ciki haka Khalid bin Wali shi ma bai mutu ba a ciki haka yake ainihin wato fada saboda haka da ya tabbatar za a rike shi sai ya birma makan shuka sai ya kashe kan shi lokacin da aka zo aka faɗa masa sayyidina Umar sai ya ce alhamdulillahi alladhi lam da qatili musliman godiya ta tabbata ga Allah da ya sa wanda ya kashe ni ba musulmi bane yuhajjuni inda Allah bi sajadatin sajada a wanda zai kafa hujja yi jayayya da ni a gaban Allah da wata sujada kwaɗe da ya taɓa ma Allah da kuma dama annabi karma manta ya taɓa hawa dutsen Uhudu dutsen saboda begi akan manzon Allah ya girgiza annabi ya daki dutsen da kafa ya ce maka ka ya kai dutse domin a kanka akwai annabi da siddiƙi da kuma shahidai guda biyu wannan abin da ya yi na umar ya mutu ne a matsayin ya yi shahada mu kuma dama ba mu ɗauka cewa a kashe ka akan addinin allah ƙasƙanci ne ba mu ba ɗauki wannan ba mu mun ɗauka cewa ka mutu akan tafarkin allah izza ne inda ƙasƙanci ne allah ba zai zaɓi wanda suka fi kowa cikin halittun shi ba kuma ya basu su mutu a wannan hanyar ba zai taɓa yiwa ba wannan shine da haka wani yana jin haushin mu in wani ya lallaba ya je kashe wani addinin ne ba ka so kaga an ci gaba da kuma za a ci gaba da ko kuwa yau wato wannan shine yanzu wanda suka je suka kashe mazaje wanda suka karanta qur'ani suka yi aiki da shi ba za mu manta ba dan addinin Allah ya samu tasgaro ya samu bai samu ba yasa Dr. Sani yake cewa qatalu amiral mu'minina musalliyan wa qatas sabihatu qissatan tatakarraru an je da asuba an kashe sai na umar yana sallah a masallaci ɗakin Allah haka aka zo da asuba malam jafar yana sallah a masallaci ɗakin Allah aka kashe shi tarihi ne yake maimaita kanshi in eh, innal ula qatalu aba hafsin lahun dawrul kulli jarimatin la tufaru wannan shine to bayan wannan abu na gaba kar mu manta yanzu sai da na umar kashe shi aka yi ba kashe shi aka yi ba to shikenan sai a faru na farko a ma annabi ranar bakin cikin mutuwar manzon Allah sai a tsallake bakar tun da shi rashin lafiya ya mutu sai a dawo ranar bakin cikin mutuwar sai da umar sai mu ɗanka baƙaƙen kaya ko koraye ko jajaye ko ma dai me tun da mutuwa yi to dole shi ma a ƙirƙirar ranar bakin cikin mutuwan wa sai da umar na biyu bayan sai da umar ya koma zuwa ga allah wanda ya biyo bayan shi wajen khalifanci shine usman bin affan ya hau shugabanci a shekara ta 23 zuwa shekara ta 35 shekara nawa kenan eh shekara ta 23 zuwa shekara ta 35 eh sha biyu da haka huwa usman bin affan bin abil as bin umayya wannan umayyan da suke fitowa su cika titi suna ya allah ka tsine ma umayyawa ba suna yi ba a cikin wannan kwanakin wai har ma ke ta ko suwa yazida Allahu alamu shine umayya bin abd shams bin abd mana wa huwa yalqa ko yaltaqi ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi abd mana shi wannan wato abd mana din dan abd shams ne shi kuma abd shams dan abd dan wato dan umayya ne shi kuma umayya din nan dan ammin manzon Allah ne amma haka mutanen nan suke fitowa su cika titina suke Allah ya tsine musu albarka haka suke yi kuma saboda munafunci yanzu duk wannan bayanin da ake yi inda za a sa a gidan rediyo ko tv sai a ce an tada hankali ko an kawo fitina an kawo rashin zaman lafiya kuma yanzu ba wani sarki da zai yadda ko wani mai shugabanci a ce an samu wasu mutane group suke su fito suna tsinewa mamashi da baban shi ba wanda zai yadda da wannan amma saboda matan annabi ba su da kima da sahabban annabi kuma munafunci ya shiga mutane shi shikenan sai a ce wai a lallaba a yi zaman lafiya a yi waye mu in dai kan matan manzon Allah ne da sahabban annabi billahi lazi ba mu yau Allah ya tashi kiyama ba kowa ya je gaban shi tsaya bayani shi shine akwai umai a wannan akwai wato sun haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen Abdul Mana ummuhu mahaifiyar Usman ita ce Arwa binti Quraish bin Rabi'a wa jaddatuhu ummu hakim binta abdul muttalib ammatun nabi sallallahu alaihi wasallama matan da sayyidina umar ko sayyidina usman ya aura da kuma ƴaƴansa sayyidina umar sayyidina usman ya aure wato ruqayya binta rasulillah ruqayya yar gidan manzon Allah sannan ya aure ummu kurthum binta rasulillah wanda wannan yasa ake kiran shi da dhunnuraini da haka an yadda a tarihin duniya kaf ba wanda ya taba auren ƴaƴan annabi guda biyu sai sai da na usman babu wannan yasa zaka ga a aƙidar waɗannan mutanen ba su yadda ba cewa waɗannan ƴaƴan annabi ne saboda sai na usman ya aure su sai suka ce wai agololi ne wai ai ba ayan shi bane zuwa da su aka yi gina mu ɗauka ku je agololi ne kenan yanzu kuna nufin manzon Allah ya yi mugunta saboda ba ayan shi bane ya dauka ya bawa usman kenan da ƴaƴan shi ne da ba zai ba kaga hasha ya tsarkaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ci yayi haka shi yasa dan ku gane ƴaƴan shi ne da kuna fahimta qur'ani Allah da ya tashi ya ayyuhan nabi qul li azwajika sai ce wa banatika bai ci wa banatika ba kuma ko da ma ya ce wa banatika a ka'ida sun ce mufrad idan aka yi idafa shi ya ummu yana komawa ya dauki umumi to amma mu dan islamiyyar mu ma sun san idan an ce bintun ɗaya kenan bintani in an ce banat ya zama jam'i na me binti shi yasa da Allah sai yake wa banatika da ƴaƴanka mata sai wani daƙiƙi kawai sai zai ci ai kwaya ɗaya ce wannan shine ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ba za ka taba ganin masu wannan aƙidar ba saboda ba su yadda wa'annan ƴaƴan annabi bane ka taɓa ganin wani a cikin su yayi kasa yana waƙi ummu kursum yar gidan annabi wacce na usman ya aura ka taba ganin wani daga cikin su yi kasir yana ma zainab waka yar gidan manzan Allah ka taba ganin wani a cikin yana ma alqasim waka ko abdullahi ko ibrahim saboda a aqidar su billahi allazi la ilaha illa ba bas yadda wa'annan ƴaƴan manzan Allah bane kuma nan gaba wannan bayanin zaka dinga jin shi a rediyo sun fito suna bayani za su fara inkari nan gaba dan ya fara fitowa a jaridu kwanakin baya sai aka ce an yi kuskure ne wai an sha'afa ne wai kaza kaza haka aka yi ta yi dama aqida ce da ta gina akan munafunci da rafa sannan akwai faktatu bintu gazuwan sannan akwai umma amru bintu jundub sannan akwai fatimatu bintu walid bin abdushams sannan akwai ummul banin bintu uyaina sannan akwai ramlatu bintu sheba bin rabi'a akwai na'ilatu bintul fa bintul fa bintul fa bint farafisa ya'yan na usmanu akwai maza akwai abdullahi akwai abdullahi al-asgar akwai khalid akwai aban akwai umar akwai sa'id akwai abdulmalik akwai amru akwai an basatu sannan akwai mata akwai maryam akwai ummu sa'id akwai aisha akwai maryam ukura sannan akwai ummul bani to wannan su ne abin da suka faru sai sababin da ya sa fitina ta kunno kai na usmanu yana shugabanci yana zaune sai aka samu wasu mutane daga misra da iraki sai suka zo suka haɗa kai akwai wasu tuhumomi wajen guda kusan ashirin da ake masiri na usman wanda sai a karatunmu na hukumatun mina tarihi da muke ranar asabar duk wanda ke bin mu zai ji da kuma ansar da malamai suka bayar akan wannan adiyar sai suka zo suka ce to na usman ba mutumin kirki ba saboda ka lallai yadda za a ya kamata a ce an cire shi akan shugabancin nan an masa bore kuma ra'asul fitina din shine abdullahi bin ubay ko kuma abdullahi bin saba'i shi yasa zaka ga masu aqidar ba sa yadda a jingina su zuwa ga abdullahi bin saba'i domin in suka yadda dole za a yadda ɗari wasu ɗari cewa aqidar su tana da alaka da yahudanci kuma dole za ka yadda idan ka kalli abubuwan da suke gabatarwa yanzu za ka gane kai tsaye a aƙida tana da alaƙa da kiristanci da yahudanci ba da musulunci kai tsaye ba ta dai kama da musulunci wani gurin kama ne kuma dama kama da wani ai ba za ta yi wani ba eh, wannan shi wa'in wa'annan mutanen suka zo sai suka shirya kamar za su tafi aikin hajji a daidai lokacin da mafi yawancin sahabbai ba sa garin da sayyidina usman yake sai suka zo suka tsare gidan sayyidina usman limamin da yasa yake wa mutane hamsin salawati suka cire shi suka sa nasu aka tsare sai na usman kwanaki aka hana shi fitowa rana ta ƙarshe da aka je wayannan mutanen suka samu sai na usman sirikin manzan Allah dan aljannatin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya amma wayannan mutanen suka je suka same shi da azumi a bakin shi yana karanta littafin Allah maɗaukakin sarki suka kwantar da shi suka yanka shi wannan shi ne da haka malamai suka ce wa'in suka jibinci girman wannan al'amarin rukusul fitna bayan abdullahi bin ubayn bin salul akwai kinanatu bin bishir akwai ruman al-yamani da wani mutum ana ce masa hablatu sannan akwai saudana bin humran da kuma wani mutum ana masa laƙabi da almautul aswad min banin sadus da kuma wani mutum ana ce masa ainihin wato malik bin al an-naka'i wanda kuma ya je ya kama sayyidina usman ya kashe hannu da hannu wani mutum ne daga misra ana ce masa hablatu wanda su ne suke wannan ainihin wato aiki sayyidina usman kamar yadda muka ce yana karanta littafin Allah Qur'ani ya zo daidai ayar da Allah yake cewa fasayakfikahumullah da sannan Allah zai isar maka Allah zai saka maka shi yasa Hassan bin Sabir yake cewa dahu bi ashimat unwani sujud bihi ya al-layla tasbihan wa qur'ana sun yanka dattijo wanda kanshi ya takuda da fari da baki banda tasbihi da karatun qur'ani in dare ba abin da yake ma Allah amma haka aka zo aka kwantar da shi aka yanka shi to wannan abin da ya faru lokacin muawiya yana gwamna a sham sayyidina usman ne kuma ya naɗa shi wa'annan mutanen da suka zo suka tara fitina har aka kai wannan matakin sai sayyidina ya yace ai Allah ya ce wa man qutila mazluman wannan duk aka kashe shi an zalunce shi kuma sai na usman an zalunce shi faqad ja'alna li waliyihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura yace kuma shi waliyi ne ne na usman kuma ya zama haƙƙi akan shi ya bi jinin dan uwan shi da aka kashe sai yace to tunda ali bin abi talib ba zai masa mubaya'a ba sai ya ɗauko fansan jinin wanda suka kashe sai kashe sayyidina usman shi kuma ali bin abi talib ya ce ya masa mubaya'a sannan daga baya ya ɗauko wanda suka kai sai na usman akan wannan sai rikici ya mai sai rikici ya faru tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya mu duk a mu mutanen kirki ne kuma da Allah ya tashi ya isharar rikicin zai faru kafin ya faru bai ce mutanen banza bane ya ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina tatalu aslihu bainakuma ya ce wa in ne ba sai ce ɗaya mumina ɗaya kafira sai ce minal na tatalu bai aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakanin waɗannan mutanen to wannan abin da ya janyo rikici tsakanin Ali bin Abi Talib da Sayyidina namu aka ɗauki lokaci ana rigima bayan an yi rikici an gama daga baya aka ce ayi sulhu bayan an yi sulhu wasu mutane suka zo daga cikin waɗanda aka yi sulhu suka goyi bayan Ali bin Abi Talib aka yi ta rigima sai suka ce to su gaskiya fa ba su yadda da wannan sulhun ba suka ce to yanzu ma sun gano da shi Ali bin Abi Talib din da shi Muawiyah duk kafare ne su ne khawarij sai suka koma gefe akan wannan Abdullahi dan Abbas ya je ya zauna yayi munazara da su yayi muqabala da su aka samu su da yawa suka tuba wasu suka ce ba za su tuba ba suna nan kan ra'ayinsu wa'annan mutanen da suka goyi bayan Ali bin Abi Talib aka yi ta rikici da Muawiya to kuma za mu ji su ne suka zauna suke mitin suka ce ba yadda za a yi duniya ta zauna lafiya sai an kashe mutum ali bin abi talib kamar yadda muka sani shine huwa ali bin abdul muttalib shine ali dan abdul muttalib bin hashim danwa dan hashim bin abdul mana bin ammin nabi sallallahu alaihi wasallama matarsa wa zawjatuhu wa zawjus sayyidati nisa'il alamina shine matar shugaban matan duniya fatimata bintin nabi sallallahu alaihi wasallama wa abu sabtain al-hasan wal husain alaihi assalam shine baban hasan da husaini matan da ali bin abi talib ya aura kar mu manta mun ce an kashe sayyidina umar an kashe sayyidina wa usman to ga ali bin abi talib ya auri mata akwai fatima fatimatu binta rasulillah fatima yar manzon allah bayan na na fatima ta rasu ta koma zuwa ga Allah dama annabi ya ce mata in na bar duniya na koma zuwa ga Allah ba daɗewa za ki bi ni ya aure umamatu bintu abil as wa ummuha zainab bintu rasulillah tazawwajaha ba'da wafati khalatiha fatima ya aure ta bayan na na fatima ta rasu sannan ya aure khawla bintu ja'far bin qais sannan ya aure laila bintu mas'ud sannan ya aure ummul banin bintu hizam sannan ya auri asma'u bintu umaisin sannan ya auri wato sahaba'u bintu rabi'a sannan ya auri umma sa'id bintu arwa wayannan su ne matan da ali bin abi talib ya aura amma wanda yake da aƙidar zagin sahabbai ba za ka taɓa jin ya lissafo maka waɗannan a matsayin matan da Ali bin Abi Talib ya aura ba ‘ya'yan ku Ali bin Abi Talib na farko akwai hasan kamar yadda kowa ya sani na biyu akwai wa Husaini to na uku akwai Muhammadu Akbar akwai ubaidillahi akwai abubakar a cikin 'ya'yan ali bin abi talib sannan akwai abbasul akbar sannan akwai usman a cikin 'ya'yan ali dan abi talib sannan akwai jafarul akbar sannan akwai abdullahi akwai yahaya akwai aunu akwai umarul akbar banda umar yana da umarul akbar sannan akwai muhammadul Ausar muhammadul asgar a cikin 'ya'yan shi sannan a cikin mata akwai zainab akwai ummu kulthumul kubra akwai ruqayya akwai ummul hasan akwai ramlatul kubra akwai ummu hani akwai maimuna akwai Zainabu sugura akwai ramlatus sugura akwai ummu kursumus sugura akwai fatima akwai umama akwai khadija akwai ummu kiram akwai ummu salma akwai ummu jafar akwai jumanatu akwai nafisa cikin 'ya'yan da ali bin abi talib ya aura ya haifa amma abin da zai baka mamaki wai me yasa mutanen nan idan ba su da ajanda duka ba sa ambatan kowa a matsayin dan ali sai mutum biyu kaga daga nan zaka gane cewa fa akwai wata ajanda in dai da gaske ne san adar ake wa ali bin abi talib duk mutumin da zai so ka ya kamata ya so yanka gabaki ɗaya ne idan kana zaune a gidanka lafiya da wani ya zo ya ware wasu yace su yake so bai san wasu da wannan san yana so ne zo ya raba kan gidan wallahi wannan ka'ida ne to yana da abubakar yana da umar a cikin 'ya'yan shi yana da usman a cikin 'ya'yan shi sa ne mu wani tambaya na ce me yasa ba za ka dinga sa abubakar da umar da usman ba bayan ga ali bin abi talib ya sa mu da muke sa ali mu sa abubakar mu sa umar mu sa usman kenan waye yake koyi da ali bin abi talib yanzu sai yake to ai zai iya sawa ai suna la ya duru bai cutarwa ai nace suna la ya duru bai cutarwa amma mu a gurin mu suna wani abu ne saboda suna wani abu ne Allah da ya tashi shi ma sai da zaɓa makan shi suna ya ce walillahi asma'ul husna Allah sunan shi sun fi na kowa kyau ma sannan saboda suna wani abu ne ma Allah ya ce mana bi isa lismul husnu ba adal iman ce idan ka ce suna ba wani abu ne dan Allah idan ka haifa ɗaka ka sa mai fir'auna ko ƙaruna ko hamana mana ko kuwa in mutum ya ce suna ba wani abu ne Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ya yi shugabanci daga shekara ta ainihin wato an kashe Ali bin Abi Talib a shekara ta arba'in wa'annan mutanen guda uku su suka zauna akwai Abdurrahman bin Maljim al-Muradi ce ana li Ali bin Abi Talib ce ni ku banni da suka zauna suka yi mitin suka ce to gaskiya fa ba yadda za a yi duniyar nan ta zauna lafiya sai an kashe mutum uku sai an kashe Ali bin Abi Talib sai an kashe muawiya sai an kashe amr bin al-as haka suka zauna suka yi mai wannan abdurrahman bin bakr sai ce ni ku banni da ali bin abi talib sannan albarku at-tamimi yace a bar shi zai je ya kashe muawiya sannan amr bin bakar at-tamimi shi kuma yace a kyale shi zai je ya kashe amr bin al-as haka suka zauna suka yi miki wanda ya tashi zai je wa kana amr fi misra a lokacin amr bin al-as yana misra wa muawiya fi sham muawiya yana sham wa ali filkufa kufa ali a lokacin yana kufa da aka je cikin dukkan abin da suka tsara za su yi ba wanda ya ci nasara sai wanda ya je zai kashe ali bin abi ya fito a lokacin sallar asuba akwai wuka da ya sa mata guba har na sati daya ya mamaye ali bin abi talib ya same shi ya burma mai wuka ya kashe shi wannan shine abin da aka yi na uku to kaga inda za a yi bikin da gaske da zaman makokin in an ba abu umar an ma usman sewa sai ali bin abi talib amma tambaya me yasa ba su ware ranar zaman makokin mutum ali bin abi talib ba ko kuwa ba kashe shi aka ba ni a gurina a fahimta ta wallahi ali bin abi talib ya fi matsayi a gurin allah fiye da husaini duk mutumin kirki ya yadda da wannan ali bin abi talib yana daga cikin Wannan suka fara musulunci a farko farko yana daga cikin sabiqun al-awwaluna yana daga cikin kulafa guda hudu ya auri yar manzan Allah yana daga cikin mutane goma da aka yi musu albishir da aljanna sannan Ali bin Abi Talib yana daga cikin mutanen da suka halarci bai'atul rujuwa suka halarci yakin badar suka halarci kaza matsayinsa a gurin Allah madaukakin sarki ya dara matsayin da Hussein yake da shi a gurin Allah to amma me yasa ba a ware ranar bakin cikin mutuwan imamu ali ba aka ware ranar bakin cikin mutuwan imamu ali a husaini to za mu zo mu bayani nan gaba dalilin me yasa aka yi haka mutum na biyu wa kharaja albarku li muawiya fi salati alfajr wannan wanda ya dimfari muawiya a lokacin sallar asuba zai kashe shi ke yasa dole ne sai ana kula fa a lokacin sallar asuba walakin asabahu ya samu sai na muawiya ya soka mai wu'a amma sai dai bai kashe shi ba an yi wa mu auya magani malamai suka ce wannan ya sabbaba tun daga lokacin da aka soke shi da wannan wukar har ya mutu bai ƙara haihuwa ba saboda wannan tasirin gubar shi kuma amru bin as a wannan lokacin sai ya mura ta kama shi sai bai fito sallah asuba ba sai aka nada wani limami shi kuma limamin sai azal ta fada mai saboda haka shi mai kisa da ya zo ya dauka da mai limantin shine wa amur bin eh, as kawai sai burma ma limamin wuka ya kashe shi sai da ya kashe shi aka ce to ai ba shi ka kashe ba ka kashe wani ne ya ce to na yi nufin amur bin as Allah kuma ya yi nufin wannan an fahimta ai wannan shi ne abin da ya faru to wannan Ali bin Abi Talib ya rayu a duniya yanzu babu shi labari muke inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab abu na gaba bayan wannan sai khilafata amirul mu'minin Hassan bin Ali bayan na Ali ya rasu ya koma zuwa ga Allah wanda ya biyo baya sai Hassan Hassan ya hau shugabanci daga shekara ta 40 zuwa shekara 41 shekara ɗaya a kai. Hassan dan Ali bin Abi Talib yana da ainihin wato mata akwai Kaula Bintu Manzur akwai Ummu Bishir Bintu Abi Mas'ud akwai Ummu Ishaq Bintu Talha Bintu Ubaidillah sannan a cikin 'ya'yan shi maza akwai alhassan ainihin wato sannan akwai zaidu akwai talha akwai husaini akwai abdullahi akwai abubakar a cikin 'ya'yan hassan sannan akwai abdurrahman akwai alkasim akwai amur akwai muhammad mata kuma akwai ummul hassan akwai ummu abdullahi sayyidina hassan yana kan wannan shugabancin ya ce shi gaskiya ba zai yadda a ci gaba da zubar da jinin al'umma ba ya kalli jama'ar muawiya ya kalli jama'ar da ke tare da shi dama kuma annabi kafin ya rasu ya nuna shi ya ce ibni hada sayyidu wannan dan nawa shugaba ne kuma tabbas Allah zai yi sulhu da wannan yaron nawa nan gaba tsakanin kungiyoyi guda biyu na musulmi masu fada da juna sai ya ce ma sayyidina muawiya za ka yadda ka yi aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah sannan kuma ka yi aiki akan sira na magabata wanda suka gabace ka su ne abubakar umar usman ali ni kuma zan haƙura zan bar maka harka shugabanci kuma haka aka yi sauka sai a wannan shekarar da aka samu wannan ake kiran shekara a ce mata amul jama'a shekarar da haɗin kan al'ummar musulmi yemi ya dan haka ake kiran ahlus sunna a ce musu ahlus sunnati wal jama'a hasan dan ali bin abi talib yayi wannan kuma qur'ani dama ya ce mana sulhu khairu yin sulhu ya fi zama mi alheri ta wannan na daga cikin abin da ke ba su wahala cewa kun ce shugabancin nan fa Allah ne ya wa wani to ta yaya za a yi Allah ya naɗa kai ce ka yi abu kuma ka ce ka haƙura ka ba wani na ɗaya kenan na biyu a aƙidar ku mu'awiya ba mutumin kirki ba ne mutumin banza ne idan ya tabbata cewa Hassan ya ɗauki shugabancin al'umma ya bashi ko dai ku yadda mutumin kirki ne shi yasa ya bashi in ko ba ku yadda mu'awiya mutumin kirki bane to yanzu ya dauki shugabanci ya bawa mutumin banza wanda duk kuma ya ɗauki abu ya sa shi inda bai dace ba yayi me yayi zalunci yanzu kuna nassaba zalunci zuwa ga Hassan dan Ali bin Abi Talib wannan shine abun da ya faru yanzu babu Hassan dan Ali bin Abi Talib a duniya ya rayu a duniyan nan sakamakon zuwan dare da rana suna zuwa su wuce ba shi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab wannan shine abinda ya ainihin wato faru to sannan sai khilafa na shi wato muawiya dan abi sufyan daga shekara ta 41 zuwa shekara ta 60 inda ya yi shekara nawa kenan eh ya yi shekara gurin 19 daga shekara na wato 41 zuwa shekara na 60 muawiya Allah ya ƙara masa yadda ya musulunta wato gabanin babansu ya riga shi musulunta ya musulunta a umar a fi umratul qada a shekara ta bakwai na hijira ya bayyanar da musuluncinsa a shekara ta ainihin wato a wa azhara islamahu amal fati a shekarar da aka yi fatu makka wato amal fati ya auri mata akwai maimuna bintu eh, bahadalin alkalbiya ta haifar masa ɗa yazidu sannan akwai fatikatu bintin ƙaraza almunafiya wa an jabat lahu abdullahi abdurrahman ta haifar masa ɗa abdurrahman da abdullahi sannan akwai na'ilatu a umarata alkalbiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu muawiya addu'a yace Allahumma ja'alhu hadiyan muhdiyan ko mahadiyan Allah ka sanya shi shirye mai shiryewa wahadi bihi Allah ka shiryar da wannan mutumin shine Muawiya Muawiya yana daga cikin mutanen da sakatarori wanda annabi ya amince musu in an saukar da wa'ayi su dinga rubutawa amma wa'annan mutanen haka suke fitowa su ce Allah ka tsine mu umayyawa banu umayya kaf Allah ya tsine musu muawiyan nan yana ciki baban shi Abu Sufyan yana ciki ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana ciki usman yana ciki amma haka ake zuwa a cika titina a ce Allah ya tsine musu albarka kuma gwamnati ba ta ɗaukar mataki ba za ta hana ba ba za ta tsawatar ba sai fitina ta faru sai rigima ta faru sannan a ce kuma ana neman a zo a zauna lafiya to in dai har ba za a yi adalci ba to kuma wallahi ba ranar da za a zauna lafiya kowace ƙasa a duniya abin da ke zaunar da ita shine wa mu ba fitowa za mu yi muta da hankali ba mu zanga-zanga a'a idan wani ya kawo abu ba daidai ba tunda ya kawo mu kuma abin mu mai magana ba daidai ba ne shikenan mutanen gari Allah ya ba su hankali da fahimta sai su bambance qul la yastawil khabisu wat tayyibu walau a'jabaka kasratul khabis ba yadda za a hada abu mai kyau da mara kyau ko da ko mara kyan ya baka sha'awa ya burge ka kuwa wannan shine sannan muawiya Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato ƙara masa yadda ya yi shugabancinsa ya gama a shekara ta ainihin wato a wannan ya yi shugabancinsa ya koma zuwa ga Allah wanda ya biyo baya sai ya zidu ɗan mu'awiya a shekara ta 60 zuwa shekara ta 64 yanzu ya yi shugabancin shekara nawa hudu sai da na mu'awiya ya ɗauki ɗan shi ya zidi ya sa a kan shugabanci a lokacin da yazidi yana da shekara talatin da hudu yana matashi sai malamai suka yi tattauna akan wannan matsalar wannan matsala ce ta karatu duk wanda yake so ya biyo mu a karatunmu na masallacin adarka ke insha Allah zai ji cikakken bayani akan wannan wasu daga cikin malamai suna ganin ba haka ya kamata yi ba ta yadda akwai wanda suka fi yazidi cancanta su ya kamata a ce an sa shugabanci ba shi ba amma ya ɗauki ɗan shi yasa wannan hadi ne kuma dama mu'awiya a gurinmu ba ma'asumi ba ne zai iya yin daidai zai iya yin wa kuskure wannan dukkan sahabban annabi mun ɗauka mutum zai iya yin daidai zai iya yin wa sai da mu yadda muke tiritin ɗin kuskuren ya sha bamban da kuma maƙiyansu su ba haka suke yi ba wannan shine shi ka dama ruwa za ka shiga ya zo ce ka tada ƙura haka ake yi wannan shine to bayan yazidi yana kan shugabancin yan uwa ita ce gaba ta ƙarshe da zan tsaya a kanta mu yi haƙuri sai gaba ta gaba yana zaune yana kan shugabanci a daidai lokacin da aka nemi mutane guda biyu su yi mu baya akwai shi kanshi imamu husaini akwai abdullahi bin zubair da suka ƙi yin baya sai suka tashi daga nan sai suka dawo garin makka suna zaune suna zaune a garin makka sai mutanen iraki suka ji labari da suka ji labari suka dinga aikowa da alimam Hussein wasiƙu cewa ya zo sun masa mubaya'a za su ba da jininsu da ransu da komai nasu har ya tabbatar da ya tabbata shine shugaba wannan malamin kadim ahmad al-isa'i an-najmi yake cewa wa ju'ilal kutubu tatara alal imam Hussein alaihi salam hatta mala minha kharajin kharajin wa kana akiru kitabin uddima alaihi ƙarshen littafin da aka turo wa imamu husaini min ahalil kufa ma'a hani bin hani as-subhi wa sa'id bin abdullahi alhanafi hanafi fa da imamu husaini ya bude wannan wasiƙar wa qara'ahu wa da fihi maktubun sai gashi an rubuta a ciki an ce bismillahir rahmanir rahim lil husaini bin ali min shi'atihi wa shi'ati abihi amirul mu'minina zuwa ga Husaini dan Abu Talibin daga ɗan shi'ar shi da kuma ɗan shi'ar baban shi haka aka larabcin ya faɗa ko in ba dan haka larabcin ya faɗa ba zan faɗa ka ba sai in faɗi wata kalma amma ba'adu bayan haka fa innan nasu yantadirunaka mutane suna jiran ka wala ra'ayi lahum ila ghayrika ba su da ra'ayin kowa in ba kai ba fal ajal al ajal kai gaugawa ka zo kai gaugawa ka zo wannan maganar ta tabbata a cikin littafin ashura a shafi na 85 da kuma littafin taglimin sahara a shafi na 141 wannan ya sa wani daga cikin malaman su ana ce masa Ali bin Musa bin Jafar al tawus al-Husaini yake cewa sami a ahalin kufa a wannan lokacin shi shikenan sai Imam husaini ya fara tunanin tunji ya kamata ya tashi ya tafi kufa to yan uwa daga wannan gabar ta fitar Imam husaini ya tashi ya tafi ina garin kufa to in sha Allah ai mana hakuri sai sati mai zuwa sai a ji da ya tafi garin kufa me ya faru kuma kafin ya tafi me ya faru akwai sahabbai wajen mutum goma da suka yi da suka yi cewa kar ya fita ya ce sai ya fita saboda sun san yaudarar shi za a yi da abin da ya biyo wa da wanda suka kama jikan annabi suka kashe hannu da hannu duk muna da sunansa a rubuce mun san abin da ya faru in Allah ya kai mu da kuma abin da ya dace a cikin wannan watan baƙaƙen kaya ake sawa ko farare ko kore ko shuɗiya duk za a ji sannan kuma a kan kisan da aka yi wa imamu husaini mai matsayin ahalis sunna a da da yanzu in Allah ya yarda sati mai zuwa in ya kai mu za a je da izinin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, kamar wancan satin kamar yadda aka ce sauti islahil umma tana neman kayan aikace-aikace don haka sai a yi ƙoƙari sai a taimaka don za a zagaya saboda